gwamnonin da suka wada haka nan ai gwamnan Bino ne kawai ya wada haka nan shi ma yana waɗi ne don siyasa bari a ƙara zaɓe ka gani shi da kanshi zai ce in ya dawo a hanyoyi hanyoyin ai suna ana bi da shanu tun kan ya zama gwamnati kayan ma san zai shiga makaranta ya zama gwamnati shanu na ji binu suna wucewa ai saboda haka ya waɗi ne ra'ayin shi na siyasa inda ra'ayin siyasa ne gwamna ne ba za ka ana shi waɗin abin da amma ita ƙasa za ka dubi abin da ke a gare ta mata zaman lafiya. Me kake son makiyaya da ke ratsa jihohin su yi kenan? Ai ai ai suna ratsawa kuma na ga maka mafi yawan magana farfaganda ce ta siyasa. Amma dai mun waɗa musu su yi taka tsantsan kuma ita gwamnati tana san gwamnatin tarayya tana ɗauke da matakai daban-daban waɗanda za a iya da abin zai kare cikin lumana tunda yau da akwai shanu su riba akwai su riba to ya suke son a yi za a ɗauke su sama ne ko ko ya suke son a yi kuma dokar ƙasa ta ba kowa ƙasar da yake so ya bi inda yake so ya ta inda yake so to sai mu muna nan muna kallo da dokar ƙasa da dokar gwamna wata ce gaskiya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na nan da tsari da yayi wanda mu mun amince da shi a fara batun daidaiton tun mashekarin da yake yana nan ya lalace a yi kokari a gyara shi domin hilani su samu su zauna wurin in suka gane muhimmancin zama wuri guda a sannu a sannu wata rana ko an ce su je ba su yi tayya su kora shanu su yi tayya wani wuri ba za su yi haka nan ba saboda haka wannan tsari da aka ɗauko na na na gyara wanda shugaban kasa ya bada izini ko yau gaban mu ya faɗa mu shugaban ministan gona a tabbatar da tsarin na an wara aiwatar da shi a je a samu makiyayu kamar biyar ko shida ko wacce da a fara gwaji a gyara shi a shuka ciyayi a yi komi domin hilani su gadon su aka yi to wannan zai kwadaitar da su ma yawon su ma ya ishe su ai. Ko akwai wasu bukatu da kuke da su zuwa gwamnatocin jihohi don ganin babu sauran rikici tsakanin su da makiyaya? Dama su gwamnatocin jihohi na kudancin Najeriya ma ai akwai jihohin da da yawa sun ba da zazu sun ke Hilani yanzu kamar ikiti ba su da ba rizab. amma grazing reserve amma su reserve suke da gwamnatocin su sun amince da duk wanda zai zauna cike je ya rajista a dubu biyar ya zauna domin a san da zaman shi wannan wuri din in ya tashi kuma an san ya tashi sai baɗi kuma ya biya dubu biyar akwai gwamnan jiha wata can cikin kasar inyamurai ba zan iya tuna jiha ba amma shi ya dace ya ware ya sai ma gaba ɗaya ya ce wannan fes ne na ilani su zauna kuma irin oyo kaji muna da grazing reserve irin ogun muna da grazing reserve ai wanda shi tun lokacin turawa A yi don haka gwamnatoci in suka sa kuɗi ga wajen na livestock to babu shakka wannan abu zai aiwatu kuma ba aikin federal government bane ita kai su kansu gwamnatocin kawai sun godo ne suke da zazuka kuma na tabbatar da wannan tsari na mulkin shirye suke domin gwamnatin jihar Kebbi ita karan kanta ta hatta wara ma rugage na gwaji na yin lami gwamnatin jihar Katsina ita ma ta wara saboda haka kaga da Allah ya kadari shugaban kasa ya jawo hankalin kowa ga koma a gyara a batun makiyaya to abun zai samu sauki kuma za a samu fahimta shi kuma za a san inda kwaruwar take domin a daidaita ta. Hatta a wasu jihohi a arewacin Najeriya akwai wasu jihohin da ake zaman doya da manja tsakanin makiyaya da manoma. Ya kuke gani? Duk jihohin da ka ji ana magana akwai wani abun da ake latsewa a matsayin manoma da makiyaya. A taraba da ake magana manoma makiyaya ne makiyaya manoma ne a taraba yanzu haka suna da shanu suna noma hilani na noma to ina zaman doya da manja ake tsakanin alhaji muhammadu kiruwa arɗon zuru muna godiya da samun wannan tattaunawa